محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جماعة بركة مرساك سادوة أولا بابا مسلاتي مي البركة تيبير سنة مسلاتي بابا مالمي مو da ke anguwar hausari a layin kasuwa na Monday Market. a tsakiyar birnin garin Maiduguri birnin Shehu a jihar Borno ta Najeriya. A yau muna yammacin Lahadi 20 ga watan Ramadan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1442 wanda ya zo daidai da yammacin biyu ga watan biyar miladiyar annabi Isa dan Maryam shekara ta 2021. Muna cin sura mai albarka suratun nisa suratul nisa ita ce sura ta hudu a cikin jerin surorin alqur'ani mai girma yaddar Allah a yau za mu tashi akan aya ta ɗari ɗaya da ishirin da shida daidai muna roƙon ubangiji Allah kai mana muwafaƙa da abin da za mu karanta kafin malam ya fara karatu akwai ɗan tambihi kaɗan gare mu mu ɗan uwa musulmi masu azumi a cikin wannan wata mai albarka tambihi na farko shi ne kamar yau muka fara watan azumin ramadan idan za ku iya tunawa yanzu gashi an zo goman ƙarshe na watan ramadan an zo lokacin ƙiyamun laili lokacin da ake buƙatar matsaya da addu'o'i addu'o'i na alkhairi ga ƙasa gare mu ga iyayenmu ga malumanmu ga shiyagabanninmu ga manyanmu ga 'yan kasuwanmu ga marasa lafiyanmu ga tuzuranmu ga ɗaliban ilimi namu da duk wani abu da ya dame mu wannan lokaci ne na addu'a wanda za mu tsaya mu ɗaga hannu a gaban Ubangiji. Allah yana jin dukkan abin da za mu gaya masa kuma yana maraba da ya karbi addu'o'in mu ga baki daya. Domin Allah ya ce ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi wa wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. To lalle ne mu tsaya ya ku ƴan uwa mu roki Allah da kyawawan niyoyi a cikin zukatanmu mu da ikhlasi wajen roƙon Allah da niyyar ubangiji Allah ya bamu da dawwammamen zaman lafiya sannan kuma Allah ya sanya mu daga cikin waɗanda yake wa gafara a cikin wannan wata na Ramadan an tambayi na na Aisha manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai yafi yawan yi idan goman ƙarshe ya shiga na Ramadan sai take ga wa sahabbai tace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yawan faɗin wannan addu'a wadda muka santa kuma malamai suka sha karantar da mu ita amma muna da sakacin karanta ta akai akai ina ce Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni in kai kadai ne kenan ko Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna idan ku da yawa ne kai da iyalanka da kowa da kowa ko ka karanta ta da Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna wani kaulin ma Allahumma innaka afuwun karimun azimun tuhibbul afwa fa'fu anna Allah yana jin daɗin wannan addu'o'i da baya suke yi ya Allah kai ne sarki mai rangwame kana son rangwame ya Allah kai min rangwame ya Allah kai mana rangwame gabaki baki daya Allah ka rangwanta mana lalle ne mu dage da yawan karanta wannan addu'o'i akai akai Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ubangiji Allah ka samu dace bayan wannan kuma sai yawan sadaka mu yawaita sadaka sadaka babu babu kadan babu mai yawa mu yawaita sadaka sadaka tana tunkuɗe musibu da yawa ga dan adam kuma tana jawo alkhairai da yawa kuma tana jawo alkhairai ga ƙasa musamman shi mai yin sadaka mala'ika ne yake maka addu'a idan kai sadaka ina cewa Allahumma a'adi munfiqan khalafa ya Allah ka bawa mai ciyarwa ko ka yawa mai ciyarwa ninkin ba ninkin abin da ya bayar ya Allah Allah ka bashi ka ƙara masa mala'ika ne kai zai maka addu'a ka ba da naira goma mala'ika zai maka addu'a nawa za a baka sai Allah ka ba da ɗari mala'ika ne zai maka addu'a sai Allah a ko ina ka samu kanka a faɗin duniya kai kokari kan ganin sadaka eh, wannan sadaka abu ne mai kyau kuma yana ƙara soyayya tsakaninka da ɗan uwanka musulmi domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la tadkhulul jannata hatta tu'minu la tu'minu hatta Habu. wala ta Habu, hatta hadu. ina fata an fahimta kace ba za ku ce kun yi imani ba ya ku musulmai imani da baki sai kuna son junan soyayya da son juna baya yiwuwa sai ana ba juna hadaya hungo hungo hungo hungo da haka soyayya take rago amma kawai kana kaunar mutum da baki ka je wajen sa ku gama hira ka tashi a wannan soyayya taka a baki ce kawai Allah ka sa muna ganewa sana sai hadiyya Mun ga ba ƴan uwan mu hadaya musamman wannan kwarake da muke ci sannan jan hankali ga 'yan uwa samari mu kiyaye kimar mu da mutuncin mu da addinin mu da asalin mu da kuma musuluncin mu musulunci addini ne mai faɗi kuma mai tsari kuma mai umarni wanda duk abin da zaka yi shi a karance yake babu wani abu da zaka yi a cikin addinin musulunci ya zama ba a karance yake ba to tunda a karance yake yanzu malamai sun karantar da mu abubuwa da dama a cikin wannan wata na Ramadan mun koyi darussuka da dama haka ne a cikin darussukan nan da malamai suka karantar da mu akwai kamewa akwai kula da kai akwai kare mutunci akwai zaman lafiya akwai zamantakewa akwai iya magana da kowa da kowa babba ne karami ne yayinka ne kakanka ne sa'anka ne akwai da zaka yi magana da shi to wannan kyakkyawar mu'amala da muka koya a cikin wannan wata musamman a wannan goma na ƙarshe da muke sa ran ganin daren lailatul qadari wanda ya fi daren ya fi dare dubu haka ne Allah ne ya faɗa ko ba ni na faɗa ba <clears throat> yace lailatul ƙadari khairun min alf shahr dole ne mu tsaya da addu'o'i tukuru sannan samari su gyara halayensu karka ce kai saurayi ne goman ƙarshe ya zo an yi ramadana an je ta tahajjudi da dare, an zo kuma ana harka irin ta tabros kada abin da bai dace ba ko lokacin sallah ya zo daga cewa samari su zo suna sa kaya anko a gari anko shi kansa ma ba musulunci bane anko shi kansa ba musulunci bane na mata ko na maza na yara ko na manya ba musulunci bane dabi'a ce ta arna ta kafirai ba dabi'ar musulunci bane muna fata dai an fahimta kaga an zo an sa su jeans iri daya t-shirt iri daya da sarka a jiki a hau na ana birgima a gari ana yawo a shiga can a fita can wai murnar sallah ne babu inda aka ce a yi wannan a cikin addinin musulunci murnar sallah shine a zo ka kai wa dan uwanka ziyara a cikin tsanaki ku gaisa lafiya lafiya wani Allah karbi azumin mu alhamdulillah an sha ruwa lafiya to Allah maimaita mana Allah ka samu dace Allah ya kaza Allah ya kaza inda ku dan ce maka amso da shi a ci a sha ai murna amma ba a je ana tiya wace wace ana shaye shaye ana kama hannun yan mata ana cika hanya da hanya da ƙungiya na samari da hannun 'yan mata da giya da menene da taba da wiwi da ƙwaya da taramologin ana sha da kodin a ce wannan duk murnar sallah ne wannan hauka ne wannan kuma lallai wannan hukumomi ya zama wajibi su shigo cikin wannan al'amari da sa ido a kai zan cewa wannan fa ba addini bane musulunci yana son zaman lafiya ne ba tashin hankali yake nema ba babu inda aka ce a yi wannan a cikin addinin musulunci gaba ke daya wannan ba karantarwar muhammadu rasulullahi bane sallallahu alaihi wasallam lallai ne duk inda za a je na ziyara a san ziyara ta talimana ya dace a je eh bai dace ba kar a je dan su gidan zu innan da sallah kamata a kulle shi baki daya a daina shigan sa gabaki daya da ne ake shiga a je a kalli namomin daji yanzu idan duk wanda ya je ba namun daji ake kallo ba idan mace ce rafin inta ake yi a ba su kwayoyi a ba su kayan maye su sha wani kuma in ya je a ta. a cire masa wayarsa a mar duka ba isa yayi magana ba in yayi magana anan za a masa lilis kaga kenan ya zama ba munnan sallah ake ba kenan wani abu daban kenan muke yi lalle ne mu kiyaye wannan mun zo muna ta addu'a cikin goma ƙarshe Allah ya mana gafara Allah ya mana gafara ana ganin jingirin watan Shawwal kuma sai mu dingire da wani kafirci da ba wannan abin bai tsari ba wannan ba tsarin musulunci bane ba kuma kantarwar addinin musulunci bane lalle ne mu kiyaye wannan ya ko yan uwa matasa kuma duk wanda ya ga irin wannan abun abun da bashi da kyau ya isar da abun shi ma ya tsawatar dan manzon Allah ya ce marra aminkum munkaran fal falyughayyirhu bi yadihi fa in lam fa bi lisanihi wa in lam fa bi qalbihi wa zalika adhafu iman to lalle ne mu yi kokari mu gusar da dukkan barna da hannuwanmu idan za mu iya daidai gwargwado in ba za mu iya ba sannan mu gusar da shi da bakunanmu sannan in ba za mu iya ba mu gusar da abin mu ji abin a cikin zuciyarmu amma mu zama daga cikin mutanen kirki a koda wani lokaci kar ka zama daga cikin mutanen banza wanda lokacin sallah ne lokacin zinace ka lokacin ka lokacin shaye ka lokacin rashin kunya da fasadi da menene da menene kana kallon kamar baya kai an yi irin ka miliyoyi sun riga sun wuce duniya tsohon gari ne ba akan ka aka fara ba da haka ka shiga taitayin ka san abin da kake yi Allah ka sa ne muna ganewa haka nan ƴan matan mu su san wannan nasiha da aka yi ga maza ta shafe su gabaki daya wannan maza ne da mata gabaki dayan mu ubangiji Allah ka kare mutuncin mu sannan sai addu'a ga wannan ƙasa ta mu ta Najeriya da kuma kira akan shiriya ta manhajin salaf salih kira akan manhaji na salaf shine mutum ya zama cewa shi fa managarcin ahlus sunna ne in ka kira kanka ahlus sunna to lalle ne ka kiyaye abin da ahlus sunna suka yi ka kiyaye kanka daga yin fasari daga yin abin da za a zo kayi ba daidai ba har a zo ana kai karanka ko ana tsangwamin ka wannan ya saba wa manhaji na salafus salih ina fata an fahimta lalle ne mu yi kokari mu kula da wannan ya addu'a ga kasar mu Najeriya ya kuma taimakon marayu da muka saba <clears throat> akwai asusu mun sha fada a nan jaiz da kuma nan da sauran gurare da dama akwai marayu da yawa ai kokari aka cewa an taimaka musu marayun nan a shafa kansu a ci abinci tare da su a nema musu makaranta inda za su yi karatu a ba su kayan sallah yi sallah tare da kowa kamar yadda kowa yake yin sallah tare da 'ya'yan shi Allah ka ba mu ikon yin haka banda wannan sai ziyarce ziyarce asibitoci in an samu dama wajen marasa lafiya marasa galihu akwai marasa ƙarfi a cikin asibiti da yawa waɗanda ba su da ƙarfin sayan magani idan an samu samari mutum biyar ne goma ne a unguwa a je ziyara asibiti dan abin da Allah ya hore muku ku je ku siya wasu 'yan uwa magani da sauransu ga wannan hadiya ne albarkacin wannan wata na Ramadan me yake damun wannan kaza kaza ne to ina magani a ba magani to ga wannan mu je mu sayi maganin ku je ku sayi maganin kai da su sannan a ba su dan naira dubu biyu uku hudu biyar ga wannan ku a hannun ku saboda dan siyan abu da zai je ya zo wannan abu ne wanda yake kara arziki ga bawan Allah a koda wani lokaci ubangiji Allah ka kara arzikin mu Allah kuma ka ba mu ikon halittar wannan ah, salloli na tahajjudi a cikin wannan kwanaki masu albarka da suka rage kuma ubangiji Allah ka azurta mu da dacewa da daren su qadri duk wanda ya dace da wannan dare ko yana sallah ko yana ruku'i ko yana sujjada ko yana zaune inda idan ka biyu Allah ya maka gafara wasu malamai suka ce ko kallo kake ma Allah ya ma gafara kallo in kana yi Allah ya ma gafara matukar babanci kake ba to lalle ne mu yi kokari mu ja kwarjallan mu kamar da manzon Allah yake yi mu ja kwarjallan mu shi manzon Allah ya kasance idan goman ƙarshe ya shiga yana itikafi ne a cikin kowane kwana goma na ƙarshe na Ramadan sannan yana tada iyalansa su tashi da dare su sallah ai addu'o'i kaga shi manzon Allah dan aljanna ne iyalansa ɗan aljanna ne yanzu mu mu ne abun ji ko ba haka bane to ubangijin mu Allah ka sanya mu daga ɗan aljanna to lalle ne ya ku ƴan uwa mu tashi ai addu'o'i yadda ya kamata kuma addu'o'in nan mu taimaka wa junan mu kada duk wanda ya addu'a kansa kawai ya sani kai kadai kawai ka san kanka da kanka a ka roƙa wa dan uwanka idan ka roƙa wa ɗan uwanka addu'a a bayan idansa shine zaharul galibi kenan to Allah yana karɓa kuma zai turo mala'ika ce kai ma walaka misal da zalik kai ma Allah ya maka irin addu'ar da ka roƙa wa ɗan uwanka ina fata dai an fahimta to da haka wannan shine a takaice nasiha a wannan kwanaki masu albarka kar mu manta da wannan addu'a Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'afu anna an gane ko ubangiji Allah ka bamu mu ikon yi sannan wannan lokacin na tahajjudi yin tahajjudi da daddare ya hana sallar tarawihi bai hana ba ka zai kai yi tarawihi bayan sallar isha raka'a goma ko ishirin da kuke yi karka gajiya ko raka'a takwas sannan ka je kuma ku yi sallar tahajjudi da daddare abin da Allah ya so gaki karka ce za ka yi tahajjudi wannan ba sai kai ba kowanne matsayinsa daban ne aljanna ake nema aljanna ma fata miki Allah ba mu daddausi firdaus kuma ba a samun ta laga-laga haka ina fata an fahimta ya tsaya an dage ubangiji Allah ka taimake mu gaba ke da sai wannan wannan uwane ya rubuto cincin yana neman tarihi na ni dan karamin almajiri ne an gane ku kuma ni dan karamin yaro ne sunana Muhammad Kabir a Sheikh Abubakar Musa al-Ma'rufu bi garba dan yaya ina fata an fahimta baitul hujja kuma ra'isus sunna ina fata an fahimta sunana kenan an haife ni a hausari a wannan gidan da nake karatu a kofarsa a 1972 ina fata an fahimta an haife ni 15 april 1972 a wannan gida na hausari gidan nan namu na hausari a nan gidan aka haife ni sannan a gidan nan na yi karatu na hada ce ƙur'ani a gaban mahaifina tsawon shekaru na goma sha biyar na hada ce ƙur'ani <clears throat> wannan haka yake na yi sauka ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya a gaban malam sauka uku a jere sannan malam ya tura ni zuwa Fatiskun na je na ƙara karatu a gaban Sheikh Malam Adamu ah, mai buzun ƙwami. Malam Adamu sanannen mutum. Kafin wannan lokacin kafin na samu ah, karatu a gaban mahaifina na malam yana tura mu tun kan je izo ɗaya akwai wani malam buba ɗan yarbawa a nan sanannen mutum ne malam buba ɗan yarbawa shi yake mana shi yake kula da mu lokacin malam baya samun zama lokacin ba zan taɓa manta ba allona yana ne da alam nashara da wadduhe wallaili wannan a kullum ina rubutu sau biyu a lokacin wannan haka yake ban manta ba wallahi a kullum zan yi rubutu na rubuta ne na rubuta alam nashara na rubuta wadduhe na rubuta wallaili na rubuta haka haka bayan na zo a abin halatte kadis lugashiya sai muka dawo gida da karatu to ban ƙara fita ko ina ba sai lokacin da na gama sara malam ya haɗa da malam Amadu eh, mai bakin ƙarfi a nan mazamfare ne malam Ahmadu Bahadeji nan mutum ne shi ma almajirin malam namu ne a nan ne ke ba da karatu a iskalin sai nan cooperative inda aka yi Jaiz bankin nan nan iskalin mu ne muna fata an fahimta daga nan kuma sai muke fita iskali bayan UBA bayan UBA in ka zaga UBA akwai har yanzu wajen yana nan inda aka yi ATM din nan gaba da shi kaɗan iskalin mu ne bayan nan kuma mun iskali a nan cooperative cooperative din nan inda aka gina benayen nan iskalin mu ne bayan nan mun iskali a can wajen littat kofar littat na man iskalin mu ne bayan nan akwai kusa da gidan malam hassan har yanzu yana wasu da wulari daga gidan sai kan kwanan wulari wajen dambin nan babban nan na ma mun iskali a wannan wajen daga nan mun iskali a wajen gidan kofar gidan su gwani ba na innan a nan gangare kenan nan ma mun iskali abin da ya hana ni wannan zuwa wajen na jingina da wata ran kawai sai ana yi shi da kawai sai na fasa zuwa wajen ita je zuwa wajen ina fata da an fahimta to mana Amadu Allah saka mata alkhairi ya bani kulawa shi ma yadda ya kamata har Allah ubangiji ya sa na dawo nan kuma gaban malam lokacin ana tsananin iyayya na ijara na lokacin bana iya zuwa madamfarari ni kadai tashin hankali kadai ya ishe ni za a yi gungu a ce kaza a ce kaza a ce kaza ga ɗan izala ɗan izala ɗan izala haka haka amma daga baya lokacin da Allah ya kawo ƙarfi kuma duk wanda ya zo da wani karambani ne ma sai na masa ina fata an fahimta shi kenan sai na samu kai da kuma ko ina kuma zan je Allah ya kare ni da kariyarsa ba wani zancen cece ku ce ko ce ne na kene daga nan kuma malam ya ƙara tura da wajen malami na malam Ishaqa Ibrahim shi ma sananne ne yana nan yan kaji alaran ma kenan malam malam Ishaqa shi ma na zauna a wajen shi na yi karatu da dama na alƙur'ani na iya mun darasu mai ɗimbin yawa daga nan na ƙara dawa gaban malam na ƙara yin rubutu kuma na yi tatu a gaban malam na kuma na ƙara yin rubutu to daga nan ne ya tura ne ce da je burskun kuma na je na ga yadda ake karatu a gaban wasu ina fata an fahimta bayan na gama karatu na a gida kenan daga nan ne na je burskun na zauna a nan a nan baidu haka ne ku baidu na samu matsuguni a wata makaranta mai suna science akwai wani malami malam mai kabi ya zauna a nan arewa da mu shi malami ne a wancan makarantar shi ya bani daki musamman ake samun abinci musamman ne ban taɓa bara ba ina fata an fahimta ban taɓa fita bara ba kuma ban taɓa yin bara ba idan na taɓa yin bara so ɗaya na marmari lokacin ina nan gida akwai malami mu malam Hamisu yake kula da mu a nan gida ya ce mu je mu samu wasu abu da muka yi nan haka akwai gidan surukin babanmu da muka yi bara alaro aka cika min kwano na da taliya wannan bai ta mantawa <laughs> sai dawa sai ba shi kai kai wannan kana da albarka sosai <laughs> to na san wannan amma ban da shi ban taɓa yin barawa. abinci na a can ake samun da sauransu malam adamu mai buzun kwami ya zauna a gidan a gaban a gaban kakanmu dan lokacin na taɓa hazuwa da shi karfe ukun dare muna tilawa sai ya bige ni shi da kokara yake duka sannan sai ya dan zungure ni hakan aram ah, aram ah, sai zo na ya kira ni sai kai kuma daga nan sai ni daga waje kaza da kaza kaza kaza yace ah kai jikan wani ne ke kwarai kuwa ni jikan Alhaji Musa Marwan insha Allah kuma sai Allah jigan shi sai ai na zauna a gidanku sai ce ina wane wane sai kira sunan mahaifina sai ce ai yana nan sai ce ai babana ne sai ce ah sai ce to gobe ka shigo waje na ina neman ka sanadin na samu shiga wajen malam kai tsaye kenan <laughs> ina fata an fahimta wannan an yi wannan lalle tabbas bayan na dawo gida kuma daga nan alhamdulillah na ƙara ci gaba da karatun Qur'ani a gaban malam kuma ina wakiltar malam wajen darasu a dan kofar nan nan nan nan Ina ni da kani na marigayi Ado shi ma yana nan Alhaji Adamu sananne ne shi ma har lokacin da muka bude makaranta Al-Markaz Islami Isafidul Qur'an muna ci gaba da karatun alkur'ani kuma muna daukan karatu na ilimi na fara karatu tun daga qawaidi qawaidus sala a gaban malam na yi ahalari a gaban malam na yi ikimawi a gaban malam na yi qurtubi a gaban malam na yi ta'alimi a gaban malam na yi iziya a gaban malam na yi risala a gaban malam na yi irshadu saliki a gaban malam na yi misbahu saliki a gaban malam na yi bangaren luga alburda al'ashariyatu al'ashariyatu eh na ji hal muktasar qalil a gaban malam a gaban malam namu duka ina fata an fahimta sannan na karanta al'ashariya a gaban malam da ibnu duraidu da kuma alburda duka a gaban malam ina fata an fahimta sannan eh, na karanta daliya a gaban malam kwarai da gaske wannan mun sauƙoƙi da dama akan a daliya ina ga ni da mutane da dama wannan duk ba ni kaɗai ne wannan karatun ba da akwai mutane da dama muke wannan karatun mutane da dama da suke nan shaidu ne ina fata an fahimta ba wai ni kaɗai bane a gefe nake wannan karatun tare da mutane a masallacin da muke wannan karatun alhamdulillah ubangiji Allah saka mana da alkhairi Allah ya sa wannan karatu a cikin mizaninsa kuma karatun ya yi amfani ya yi tasiri kuma gashi nan yana resantuwa ga baki da insha Allah har tashin alkiyama in Allah ya so in Allah ya yarda sannan bayan nan bayan mun yi karatu akwai wani malami a nan malam Ibrahim na boye na yi karatu shi ma wajen shi na karanta Tuhfatul Hukam littafin da yake magana akan alƙalanci na sa kuma Muktasar Khalil a gabansa a nan sabon layi malamin ya zauna gogaggen malami ne wanda ya san furu'a yadda ya kamata na ya karatu a gaban wannan malami alhamdulillah Allah saka mar da alkhairi malamin ya nuna mun soyayya kwarai da gaske yadda ya kamata alhamdulillah har na samu na karanta abin da na karanta har ya koma zuwa ga Allah banda shi kuma na yi karatu a gaban malamai da dama wasu daga cikin malamai na Zaria irin su malam Dahiru sanannen malami ne dattijo kusan mai shekara kusan 60 ah, kusan 90 da wani abu ya rasu kusan yau shekara biyu da suka gabata na yi karatu a wajen malar rufa'i na karanta al'ashari al'ashariyatu da wuciriya a gaban shi na karanta kuma yawa na karanta ishirini a gaban malam na karanta kuma ishirini a gaban wancan malami shi ma muna fata an fahimta shi ma daidai na karanta a wajen waɗannan malamai sannan na karanta na fara karanta ilimin hisabi dan na san shi a aikace ba labari ake bani ba wasu daga ciki bangare eh, irin farkon alƙaluma a gaban malam sannan na karanta wasu alƙalma a gaban wani malami wanda ban su a faɗi sunan shi ba ana fata an fahimta na karanta su dan na fahimce su na sanya suke na sanya suke na sanya suke kuma alhamdulillah na fahimce su daidai gwargwado amma ban mai da su hanyar ta cin abinci ba saboda ba hanyar neman abinci ba ana fata dai an fahimta lokacin da kake karatu in ka ga malamin da shi ka sani to sai ka je wajen shi sai ka kara tsugunawa ka roƙe shi sai ya sanar da kai sannan akwai malam bashiru malami ne malam malam Bashir shek malam Bashir Ahlus Sunna shi ma nayi karatu ko da yake ba karatu na sa littafi ba tambayoyi nake a wajen shi in naga wani abun da ya makale mun ke kuma sai in tambaye shi na fata an fahimta wannan karatu kenan na bangaren zaure ina ga kafin kuma Allah ya ƙara sawa in ƙara wasu bahafi buhurul fawaidi wanda nan gaba ne za mu fara neman ilimin insha Allah ina fata nan gaba mu samu malamai kamar guda goma sha biyar kuma ko sha bakwai mu ƙara dan fafatawa da sunan Allah ya so banda wannan bangaren kuma na yi karatu a bangaren makarantu irin na zamani na yi karatu a nan haya islamic inda da kusan makaranta ta farko da na yi na halatta lokacin ina farisku ina karatun alkur'ani idan lokacin jaraba ya kusa sai a aika min da zo na rubuta jaraba ko in tafi ina fata an fahimta ban yi dogon zama a cikin aji ba irin dogon zama sai kai kaza kaza wannan na gode wa Allah a ƙarshe lokacin izala tana da tsanani wani daga cikin su yace ko ka ci jarabawa ba za ka ci ba kuma haka aka yi ya mugunta a dalilin mun je daura mun muka fara yin daura a garin nan dan me yasa na je daura a wannan dalilin yasa ban ci jarrabawa na ba wannan abu ne wanda ba zan ta amintawa da shi ba na faɗa ne dan ku ji shi amma yanzu ya zama tarihi insha Allah sannan na je na ƙara samun grade 2 ina na ƙara gyarawa a nan Elkarami College eh, of Theology sannan na yi diploma na a wajen sannan na wuce na yi digiri na a nan jami'a ta Maiduguri na gama 2005 sannan na je service a nan Taraba 2007 zuwa 2008 na gama service na dawo na je na yi kuma postgraduate diploma naje kuma alhamdulillah masters alhamdulillah muna tsammani kuma nan gaba za mu shiga PhD insha Allah insha Allah wannan shine da a takaice a gurguje tarihi na nan bangaren karatu insha Allah da kuma shekaru na mai sanya ya yaji insha Allah sai ka abunan da abunan in Allah ya yarda muna roƙon ubangiji Allah ka ba mu karatu mai albarka Allah kuma ka sa karatun da muke karantawa ya amfane mu sannan kuma ni ta bangaren sana'a manomi ne dan noman ne ga dan noman nayi a wajen mahaifina ne ba haye ne wa noma ba ni manomi ne kuma na san noma kuma na san yadda ake noma mun sha yi ne tun da rana ga mamin bin nan shaida ne a wasu daga cikin su malam gori abdullahi na shaida ne su malam harisu ga can shaida ne sai na ga irin karin nan shi ma zai iya zama shaida duk da cewa da shi daga baya baya yake ire-iren su ne akwai wanda sun san lallai mu in manoma ne na gaskiya nan abu wani malam ina jin an cika buhuna ya fi ɗari da wani abu haka yake haka yake tsakanin gero da dawa da wake da sauran wasu abubuwa kuma waɗanda ba sai na bayyana su a nan ba <laughs> kenan kaga ta bangaren gona alhamdulillah mu manoma ne kenan ko ba haka ba kuma alhamdulillah ta bangaren karatu mu almajirai ne <laughs> Allah ubangiji ka tallafa mana to da haka muna roƙon ubangiji Allah ka ba mu karatu mai albarka Allah kuma ka samu dace da sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kada mu manta addu'o'in mu Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya ƴan uwa zamu tashi akan aya ta 126 malam mai Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آه. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع سبيلهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تبارك وتعالى وبنجزي ما يجمع وككايتي ولله ما في السماوات وما في الأرض abin da سمم بكوي samman سمم بكوي duk gabaki ɗaya walillahi na Allah ne milkan wa khalqan wa abidan mallakansa ne halittarsa ne kuma duk bayinsa ne wa kana Allah Allah ya kasance muhida mai kewayo ne shi Allah bi kulli shay'in da dukan komai ilman wa qudratan kenan an gane ko Iliminsa ya kewaye komai hakanan ikon sa ya kewaye komai ya san komai cikinsa da wadansa ya ƙididdige shi dama nasa ne shi ya tsara shi kuma shi ya yi abin shi ya san yadda abin yake ina fata an fahimta sai ce وما يتلي عليكم في الكتاب في يتامى النساء التي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكرهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا من يتامهم وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce, wa fin nisa, ya Rasulallah, suna neman amsar fatawarka cikin sha'anin mata da gadonsu ya yake. Ƙul Allah ce ga ya musu ya Rasulallah, ka ce, Allahu yuftikun fihin Allah da kansa Shi ne zai amsa muku fatawa akan lamarin mata yadda lamarinsu yake da gadonsu yadda yake da haka sai ku saurara ku ji sannan wa ma yutula alaikum da kuma abin da kuke karantawa filkitabi bi a cikin Alkur'ani na daga ayoyin gado an gane ko yusikumullahu fi auladikum da walakum nisfu da yastabtuna qulillahu yuftikum fil kalala ina fata an fahimta to da abin da kuke karantawa a cikin Alkur'ani. Allah ce shi da kansa ne zai ba ku fatawa akan rabon gado na mata idan al'amarin ya kasance ubangiji sai ya ce wa ma yutula alaikum filkita kitabi ya kaman nisa'i da abin da kuke karantawa a cikin al’ur'ani cikin marayu mata allati waɗannan da la hunna ba kwa son ku ba su sadaƙinsu, mana ba kwa son ku ba su ma kutiba balahun abin da Allah ya farlanta musu na daga sadaki wa targabuna sannan kuma kuna kwaɗayin an tanki huhunna ko kuna sa rai an tanki huhunna ku aure su su matan nan ku aure su su zama a matsayin matan ku na aure wal mustaba'afina da raunana daga cikin su minal wildani daga ƙananan yara wa an taqumu Allah ce lalle ne ku musulmai ku tsaya bil da adalci lil yatama ga waɗannan marayu da aka sa wakilcin su a hannunku wa ma taf'alu min khairin duk abin da kuka aikata na daga ko menene ma'ana na daga alkhairi fa inna allaha kana bihi alima to lalle Allah ya kasance masani ne da wannan abun an gane ko wannan aya ta sauka ne lokacin da idan mutum yana da ya ko mace a hannunsa yar uwarsa wanda aka bashi rukunta sai ya zama ita in dangi ce gare shi ko shi a matsayin wa yake kamar kai da ita babanku babanka da babanta wa da kane ne yanzu kai da ita ai akwai aure ya zama cewa babu iyayenku gabace ɗaya sun koma zuwa ga Allah ya zama yarinyar tana hannunka babanta ya bar mata kuɗi mai ɗimbin yawa ko kuma bai bar mata kuɗi ba amma ita kyakkyawa ce magana guda biyu zan yi babanta ya bar mata dukiya mai yawa sannan kuma kai kake kula da ita yarinyar nan bayan ta tashi sai kaga cewa kai ya dace ka aure ta amma ba ka son ka ba bata sadakinta yadda ya kamata kuma za ka aure ta ne don ka ci gajiyar kuɗinta da aka bar mata don ka fanta ma a cikin kuɗinta ana samun irin waɗannan abubuwa to shine ubangiji subhanahu wata'ala ya ce a'a idan dan haka za ku yi ku wakilansu ko alwalansu kada ku aure su ku bari su auri wasu mazaje daban a gefe waɗanda suke so waɗanda ba ku ba ku in ku je ku auri kuma wasu mata daban shine fankihu ma dabala kun minan nisa masana وثلاثة ورباع فإن خبتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم Allah ce zalika adana Allah ta uru ku je ku auri wasu daban waɗannan da suka girma a gaban ku ku bari su ma su auri wasu waɗanda suke so to idan kuma su in za ku aura ka dage sai ka aure ta to Allah ce lallai ne ka bata sadakin ta cikakke kada ka tauye mata abin da sadakin yanzu kamar wance za ta kai nawa a ce ai sadakin ta wancan ba za ta gaza akalla naira dubu ɗari da hamsin ba to sai ka cike mata naira dubu ɗari ɗaya da hamsin to amma kai a nufin ka tunda kai ne ba zai wuce naira dubu hamsin ba abin da za ka bata to wannan in shine shari'a take magana zalunci an gane ko shine wa yastaftu laka fil nisa ya rasulullah suna neman amsa fatawarka akan sha'anin mata da cin gadon su yayi ke sai Allah ta ce kul al'adan alqur'ani idan ka ce kul yanzu yanzu nan za a bada amsa haka ne sai Allah ta kullahu ga ya musu ya Muhammad kace Allahu yuftikum fihin Allah da kansa shine zai baku amsa a kan wannan fatawar taku sannan idan ka aure ta ka ba ta kudin ta daidai to nan malamai suka ce auren yayi ya zakai ka aure ta sai suka ce ya halatta ka tara mutane kai kai ne alwalinta kai ne alwalinta kai zaka ba da ita ka tara mutane ka ce ana gaitan ku aure zuwa kofar gidana idan aka taru ga baki daya ka ce ya ku jama'a ina sanar da ku wance innan da take hannuna to ni wane ni ne nake nema wa kaina ita na aura wa kaina ita akan sadaki naira dubu ɗari da hamsin ku shaida ni ne kuma wakilin kaina na karɓa wa kaina aure na kuma ni ne alwalinta na ba da ita gare ni kun shaida <laughs> ina ma da an bayyana ya mun shaida mun shaida mun shaida yayi idan ta yadda yi, in kai ma ka yadda shi ya yayi in za ka iya kai ma sai kai yi. <laughs> ina fata an fahimta amma hakan ba kowa bane yake iyawa sai Allah sace wa ma yutula alaikum fil kitabi da kuma abin da kuke karantawa a cikin littafi shine a cikin alqur'ani Allah yayi magana innal ladhina ya'kuluna da yatama zulman tun daga can wal yakhshal ladhina law tarakum min khalfihim dhurriyatan bi'afan khafu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida yace innal ladina ya'kuluna amwalal yatama zulman inma ya'kuluna fi budunihim nara wa sayaslawna sa'ira Allah ce lalle waɗanda suke kula da marayu su ji tsoron su ma kada su bar ƴaƴa ƙanana a bayan su kuma in sun bar 'ya'yan ai suna jin tsoron tauzartar wa'annan 'ya'yan, to su ma su ji tsoron Allah su kiyaye amanar da aka sa a hannunsu na ƴaƴan da aka sa a hannunsu ina ba ta an fahimta idan ka sa ƴaƴa a ka kai ma sai ka kiyaye waɗannan amana na waɗannan ƴaƴayen ka kiyaye ka rike su daidai yadda ya kamata in sun samu manema ka aurar da su kaga ka zama uba kenan a gare su wannan yafi mutunci yin haka to amma kuma idan ka aure su auren yayi sannan fuska ta biyu sai kace zaka aure ta da ka aure ta kuma sai zama cewa tana da dukiya kamar yadda muka yi bayani dan dukiyar zaka aure ta a nan shari'a ta hana shari'a ta hana ina fata an fahimta shari'a ta hana kada ma ka fara tunda ubangiji ya nuna maka yadda kai zaka je ka aura ka je ka aure daya a can ko biyu a can ko uku a can in ma ba za ka iya ba ka je ka auri baiwa a wani gida don ku hada dangantaka ya zama gidanku ya ƙara yawa kenan maimakon kullum kana gida a gida kullum a lokaci a ɗan sako guda ɗaya ana fata dai an fahimta ana son a ɗan faɗaɗa ne shi ne ta ce a ta fiye taman nisa'i cikin hukunci cikin sha'anin marayu mata allati waɗannan da la hunna, ma'ana la hunna ma bala lahun ba za ku iya ba su sadaki sadakin su abinda Allah ya farlanta a gare su ba an gane ko ko na daga gadon su gado yana hannunka shi ma ba za ka iya bayarwa ba ka rike akwai mutumin da in aka bashi gado sai ya rike shi kadai ya ce ai sai ta girma za a ba ta, kafin ta girma kuma ya riga ya cinye gaba kiriya ko nata ko na ƴan uwansa ko na ƙannansa ko na sun mutane da aka bashi ajiya inda ya shiga hannunsa to shikenan ya cinye kenan ya zama rijiya gaba dubu saba ko ya baki ya bawa wa Allah kadan gari ganganci gaba ƙorashin sani ana fata an fahimta in dai kuɗi ya shiga hannunsa to shikenan shi ya cinye su wata nuna turasa aka lallamma ubangiji Allah ka kare mu haka nan sadaki ba zai bada sadaki ba kazan ko ana ba wa mace sadaki ne gurgudan sadaqul misli sadaki na tamkar ita yarinyar ya yanayin ta yake tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce tunkahul mar'ati tun ka mar'a li arba haka dai ko ana auren mace dan abubuwa guda hudu yake li jamaliha wa nasabiha jamaliha wa nasabiha wa maliha wa diniha haka manzan Allah ya faɗa manzon Allah sai ba mu shawara sai fa alayka bi zati dini kari ce da haka ka auri ma abociya addini hannunka sai sai ta ci riba ba na tattara kusa hannunka za ta yi hasara ka labta. idan ka saba wannan magana ta manzon Allah in ga kai ba za ka aure mai addini ba kyakkyawa za ka aura to hannunka za ka yi asara in ga kai mai kuɗi za ka aura za ka yi asara in ga kai yar dangane za ka aura za ka yi asara amma in ka aure mai addini to za ka ci riban auren ka ji daɗi a duniya ka ji daɗi a lahira kuma Allah baka zuri'a kyakkyawa nagartattun bayi salihan mu'minai insha Allah ubangiji Allah ka ba mu su gaba ki da to ana ba da sadaki cikakke ga kowace ya mace an gane ko karka dauka maraini ya ce ba ta da sadaki a za a ba da sadaki inji ubangiji sannan sai Allah ya ce wa targabuna sannan ayyuhal awliya kenan ku waliyan marayu sannan kuna sa rai kuma an canki hukunna ku zo ku aure su idan za ku aure su kuma ku hana su abubuwan da ya kamata a basu to Allah ce kada ku fara irin wannan aure in kuka san za ku aure su to ku basu su kuma su cikakke yadda ya kamata Sanan wal Afina shi ma wa yuftikumullahu fi fi mustad'afina ne Allah yana ba ku amsar fatawarku a cikin akan hukuncin raunana min alwildan na daga kananan yara ya su kuma haƙoƙin su yake su ma haƙoƙin su haka za a ba su daidai haƙoƙin su in sun kai munzulin mutane a kira su a ba su kuɗin su a jarraba su a gani shine wabtul litama hatta idza balugun nikah fa in anastum minhum rushdan fadfa'u ilaihim amwalahum wa la ta'kuluha israfan wa bidaran an yakbaru a jarraba maraya a gani in zai iya rike dukiyarsa ya kai munzalin shekaru goma sha takwas ya kai shekara ashirin ya kai ashirin da biyar kuma yana iya sarrafa dukiya to ka kira da tijan anguwa ka kira ka ce yanzu fa wane zai iya rike kuɗinsa ya ku jama'a kuɗin wane a wajen naira miliyan goma ne ku shaida ga kuɗinsa na sa a hannunsa shikenan kaga wannan yaron har abada ba zai manta da kai ba ka zama uba a gare shi amma idan ka hana shi kullum zai ringa kwafa a kanka yana jin haushinka ubangiji Allah ka kare ubangiji sai ce wa anta umu ya ku waliyan marayu lalle ne fa ku tsaya lil yatama akan waɗannan marayun bil da adalci wa ma taf'alu min khairin duk abinda da kuka aikata nan daga ko menene ma'ana duk abin da kuka aikata nan daga alkhairi abin nan menene alkhairin ilimantar da su kai taimaka musu kai wani amfani ka jawo musu suka samu har suka zama mutanen kansu kowa ya mallaki inda zai zauna ya zama mutumin kirkin kuma a ƙarƙashin ka shine wa matan alumin kairi, duk abin da kuka aikata na daga al'kairi? Allah ta fa inna Allah kana bihi alima lalle Allah ya kasance masani ne da wannan abu wajen muku sakamako da duk alkhairin da kuka aikata sai Allah sai ya ce من بعلها نشوزا أو إعراضا عليهما أن يصالحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت النفس الشح Allahu subhanahu wa ta’ala ya ce, Wa inim ra’atun khafat min ba’ali hannu shuzan, idan mace ta ji tsoro daga mijinta, ta ji tsoron bujirewarsa, ta ji tsoron iyayya daga gare shi, ta ji tsoron zai guje ta, aw irabon ko kuma ya kau da kai daga gare ta, an gane ko Allah ya to babu laifi fala dunaha alaihima babu laifi a gare su miji da matan miji da matarsa zauna su tattauna an gane shine an yasalaha ko an yusliha su zauna su yi sulhu bainahuma a tsakanin su sulha wanda yake sulhu kuwa su tattauna a tsakanin su mace ce ta ga mijinta ya gaji da ita ko ta ga wani abu yana faruwa kamar yadda hadisin sauda an gane ko ta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana so ya dan juya mata baya sai ta ce ya rasulullahi dan Allah da annabi ka kyale ni daga cikin matayenka ni ina so a kirga ni daga cikin matanka ga baki daya na zama cikin uwar mu'minin duniya ga baki daya amma kwanaki na na bawa na Aisha sai kenan manzo Allah sai ya yadda fa fa'ala kuma sai ya aikata haka sallallahu alaihi wasallam ba sai ba laifi yanzu ma idan mace ta ga miji miji ya yana dan kauda kai yana dan canja wani dan yanayi yanayi haka kuma ga 'ya'ya a tsakanin su da kira shi ce wane ko baban wane naga alama kaman kana dan kauda kai kana dan tattaja fuska ba da na saba ganin ka ba to dan Allah ne dai ina so na zama daga cikin matanka eh ba komai zaka iya auren wata duk lokacin da kaga zaka zo je na ka zo ba laifi amma ni dai ka banna cikin matanka dan da koyar da waɗannan 'ya'ya ƙananan nan ina fata an fahimta ana son a tsaya a tattauna ne ba a san abin da zai kawo har a rabu har a ce saki ya zo ya shiga tsakani ko wani sai in ya zama dole Allah ya halatta a yi saki amma ba ya son a yi saki ina fata an fahimta Allah yana son kullum a zauna tare mutu ka raba mutu ka raba in an yi aure har mutuwa to idan mace ta ji tsoron yayya daga wajen mijinta ta ga baya zuwa wajenta ko yana kauracewa shimfidarta ko kuma abin da saba yi mata baya yi mata sai suna kallon takatakensa in dan gaje in ta gaje shi ma wani abu dan fada fada dan menene dan mita mita haka yana biyowa baya ana samun irin waɗannan abubuwa yau da gobe au i'raban ko kuma kauda kai yana kauda kai baya yana kamar ma bai ganta ba ta yi kulliya bai gani ba ta ka abinci mai daɗi bai gani ba ta yi menene ba ruwansa duk abin da ta yi ta sa duk ƴan uwanta dangi kowa ya ta mata addu'a an yi ta addu'an amma kamar ba shi ake addu'a ba ina mata an bayyana ana samun irin wannan ai har sai ai in ai kaza kaza ki a ah, haka Allah ya kaddara a ci addu'a dan dan dai dan jawo dan a ah, shi kawai in yanzu gida kawai sai shamur Ya mun daga cin baki kawai dan ba shi ba aka samu irin wannan matsalolin to shine au eh, iradun ki? wata ji tsoron kau da kai na mijinta to Allah sai ce fala alaihi ma. babu laifi akan su miji da matar ta kira shi ya kai mai gida halin da kake mun dacin ba saba ganin ka da irin wannan halayen ba kuma kai baka dace da irin wannan halin ba dan Allah da annabi me na maka ne me yake faruwa ne a gidan nan me aka yi ne kaza kaza inda akwai laifi zai faɗa ni kin mun kaza kin mun kaza bana son kaza bana son kaza kaga sai ta gyara idan babu wani laifi shikenan a ah, ne babu da kika mun kawai dai ni ban ma san ina yi ba ba cikin hayyaci na nake ba kaza kaza ka so to mai gida Allah baka lafiya Allah baka lafiya sai su sai da ta masa addu'a ana samun irin waɗannan matsaloli na yau da gobe ina fata an fahimta to shine Allah ta fala dunaha alaihima an yasalaha ko an yusliha babu laifi a gare su miji da matar <clears throat> su zauna su yi sulhu a tsakaninsu su ce to daga yau ni na sauƙaƙe maka kwana na ka kai wanke kamar da muka yi bayani amma ka rinka bani abinci dan Allah ka taimaka min da abinci ko kuma aka bani abincin karyawa da na rana na dare na sauƙaƙe maka ko aka bani abinci kayan sallah da waye na sauƙaƙe maka ina fata an fahimta duk dai irin wannan sulhu da suka yi a gaba duk Allah ya yarda da wannan sulhu ina an yasalaha bainahuma sulha da su sulhu a tsakaninsu wanda yake sulhu takamamme sulhu wanda ya dace da shari'a sai Allah ta ce wa sulhu khair ayyun sulhu shi yafi alkhairi fiye da a ce an rabu Allah baya son ga yara ƙanana a ce an rabu inda ba abin da ya zama dole ba ina fata an fahimta a ce wannan ƴaƴan wani ƴaƴan wance ce suna gararan ba akan hanya musulunci baya son wannan in ba abin da ya zama dole ba sai in abin ya ci tira an yi sulhun ya gagara an turo wakili daga wajenka alwali daga wajenta an yi abin ya faskara ina fata an fahimta Allah ya faɗa bayan mun karanta fa ba su hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha Allah ta in yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma idan sun yi sun yi sun yi sun abun ya kitira ya gagara tare ne sai sai kai mun saka maka ita sai ni alwalin wane, da wakilin wane, mun sakar maka matarka daga yau ta sauku. Ike nan ko ta sauku. A shirin a wajenka ne, kai ne baka kawo kudin ce wani. ba ka kawo nama sai a wata biyu kake ka nama sau daya cap abin ya yi yawa ina fata an fahimta a a wata biyu sau daya eh a ya yi yawa ai mun yi bayani a nan idan mace ba ta cin nama sai kwana arba'in ɗabi a yana munana ina fata an fahimta in ta cije ka haka wajen ba zai warke daga rajewa Allah kare mu haka yake kuma nama ba ƙaramin alkhairi bane ga ɗan adam yasa Allah ya bada dama a kashe rai a ci naman wata dabba don nan adam ya rayu ya ƙara lafiya da kuma fahimta da kuma ƙara samun wani eh, abin na haka ina fata an fahimta Allah ce wa sulhu khair sulhu dai a takaice shi yafi alkhairi fiye da gujurewa a ce an rabu an yi menene da menene jama'a musulunci baya san baya san rabuwa Allah ubangiji ka kare mu sayyidina Umar yayi magana akan wannan wa sulhu khairin yace mata akwai ima. akwai kuma garamu an san na'ima ko ita ce mace ta gari saliha mumina qanita abida ta'iba ta'iha bikira ina fata an fahimta kuma kan iya samun sayi ba amma a eh sai da umar sai bai tuci guda biyu yake ala in <laughs> Allahu akbar ya ala innan nisa akhliqina shatta فمنهن النعيمة والغرام فمن يزفر بسالههن يزفر ومن يقبل فليس له انتزام abin da ya faɗa kenan yace ala ku saurara inna nisa kun ga mata mata mata innan yace kulikina shatta an halice su ne kala daban-daban nau'i kala daban-daban fa min hunnan na'imatu daga cikin mata akwai na'ima ta kwarai maganar ta alkhairi kallanta alkhairi murmushinta alkhairi zamanta alkhairi dubabinta alkhairi abincinta alkhairi alkhairi alkhairi alkhairi na fata an fahimta ita ce na'ima kenan wanda manzo Allah ce idza nazarta ilaiha sarrarka idan kai kallo zuwa gare ka sai ta faranta maka rai idan da azumi da al'asar akwai yunwa ko babu kana shiga gida a gigice in ka kalle ta mata ka ji alhamdulillah kai kawai kamar ma ka sharwa ne gagawa ina fata an fahimta ina idza nazarta ilaiha sarrarka da sanan bayanai kuma na daban an gane ko Shi ne famin hunnan imatu sannan kuma Walgaramu, akwai kuma kamunga wanda dama ka ganta ne irin ran sallan nan ta sha fanki ki ta sha jambaki kai baka sani ba baka da labari shikenan kana shiga ashe ashe ashe ashe ashe to sai ka je ka bincika ashe ashe ashe menene ashe ashe ashe shine Walgaramu. garamu yace fa man yazafar bisalihin da yazafar duk wanda ya rabauta da mace managarciya mace mu'mina saliha wannan mutumin ya rabauta domin arziki a duniya gaba ki ɗaya ma arziki guda nawa ne arzikin duniya gaba ɗaya nawa ne arzikin duniya guda uku ne wasu malamai suka ƙara da na hudu suka ce fiyayyen arziki shine Allah baka mace ta gari a duniya mata wa khairu mata'iha almar'atu salihah duniya gaba ki ɗaya ɗan jin daɗi ne na takaitaccen lokaci fiyayyen jin daɗin duniya shine Allah ya baka mace ta ƙwarai mace ta gari salihar mata arziki na biyu Allah baka gida mai yalwa babban gida wanda ko ina zaka dan je ka dan dawo ka dan yi gudu ka dan isa sai saka wannan ba karamin arziki bane arziki na uku shine Allah baka abun hawa wanda baya gardama daga gida ma an kai fafawar kawai sai ya bude ina fata an yadda wani ma an kai fafawar kawai sai ya kihi sai tashi wannan arziki ne babba kuma baya ma gardama duk inda zaka je zaka je lafiya ka dawo lafiya wasu malamai suka ce arziki na hudu shine Allah baka makoci nagari makoci nagari mai tsoron Allah wanda ko baka nan zai iya kula da gidanka kula wanda ya dace da musulunci ina fata an fahimta to duk wanda ya dace da wannan mata ta ta gari ta kwarai sai ya gode Allah amma wanda aka masa kamunga yaje ya auri matar da ba haka ba to wannan falaisa lahun tizamu tsarin tsarin iyali a gidansa da tarbiyyar yara da menene da menene har abada ba zai taba samu ba a gidansa sai dai kawai ya gana a gidan wani a ba za ka taba gani ba daga wannan yana bawa na gabar shi girma wannan yana jin tsoron na gaba da shi yana jin maganin na gaba da shi yana girmama shi yana kaza kaza a wannan sai an sai an sai an samu tsari nan mace sannan sai a tsara yaya kuma idan yayanka wane yana nan shine zai yi kaza in baya nan kai ne kaza in baya nan wane yayi kaza in baya nan kaza yayi kaza haka ake samun tsari da tsari da tsari ina fata an fahimta sannan sai gida kullun yana da mai fada aji Allah ka sani muna ganewa shine sai ubangiji sai ya ce wa uhudratil anfusu shuha da matan. an ɗabi'antar ma'ana an ɗabi'antar da rai da rowa ita rai dama an ɗabi'antar da ita da rai eh, da menene da rowa rowa ai rai tana da rowa kowace rai tana da rowa irin nata wani yana da rowa da yawa wani kuma yana da rowa kaɗan <clears throat> wani kuma shi ba shi ma da rowa to da haka duk rowarka ka je ka kyautata wa iyalanka in ji ubangiji kada ka zama mai rowar da ba za ka iya kyautata wa iyalanka ba an gane ku shi za sai Allah ta wa in husinu da ake za ku kyautata wa iyalanku wa tattaku kuma ku ji tsoron yin zalunci a gare su ba kwa bujire musu ba kwa zalimtar su kuma kuna kyautata musu fa inna Allah kana bima ta'maluna khabira lalle Allah masani ne da abin da kuke aikatawa Allah ya san komai da komai a gurguje wannan ita ce fasaran wannan aya saboda yanayin lokaci alhamdulillah ala zalik na'am na'am game da damun tiyo da gari Allah rufa asiri amin ya rabbal alamin jama'a mi salati ga annabi sallallahu alaihi wa wasallam <clears throat> yau da sai haƙuri akwai mura sosai Allah ka ba mu lafiya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب جماعة كما من مكتابة يوم أن أدعو الله كتب أمالا درهما Allah ka dukan dukkan iyayen mu sabuwar kushewa da tsohuwar kushewa ubangiji Allah ka yi musu gafara mu da muke da rai Allah ka sa mu cika da imani bismillahir rahmanir rahim qul huwallahu allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad qul huwallahu allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad اللهم اغفر لهم وارحمهم وارحمنا بعدهم يا ارحم الراحمين jama'a mu kanta idan ja kafa daidai kamar yadda muka saba masu taimaka wannan makaranta da irin addu'o'i da muke yi da ko da wani lokaci ubangiji Allah ka biya mana dukkan bukatun mu na alkhairi wadanda ba su gane sunna ba Allah ka ganar da su sunna wadanda suka gane sunna Allah ka tabbatar da dagadagan mu akan sunna ya Allah duk abin da muke yi na daidai Allah ka tabbatar da mu akan daidai ya Allah wanda muke da kuskure Allah ka yi mu na kuskuren ka dawo da mu kan daidai ya Allah muna yin addu'a ga wannan dattijo malam halilu ibrahim ubangiji allah ka kara masa lafiya da malam tasiru yana nan tudun wada babban malami ne gogaggen makaranci ahlu sunna shi ma ubangiji allah ka kara masa lafiya da sauran marasa lafiya gabaki daya na gida da na asibiti da masu kuma tafiya da shi a tsaye da masu mura sai Allah ka ba mu lafiya gabaki daya mu makanta idza ja kafa daya daya Allah ka kara mana lafiya dukan bukatun mu na alkhairi Allah ka biya mana bismillahir rahmanir rahim idza jaa nasrullahi wal fath ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين أجب دعاءنا يا أرحم الراحمين حسبنا الله ونعم الوكيل في الدارين والحمد لله رب العالمين